ne kama da rubutun sha na irin na gero ne to sakin layi ne a wurin sakin layi ne hmm? kuma ma babu a akwai kwashe magai to ni na wacan wurin ma akwai akwai kwashe fama zan lahu hobi rabbi ai kaga dole sa kwashe magai to amma da yake maganan babba ce ai hatta zubar da yawo alaman motsin rai fama tsallahu bi rabbi tambaya ce amma dole sai an yi wani abu kamar da kake magana yadda wani yawo ya taɓa lo daga bakinka hmm. bayan duk ka tara ka tafi da su a gaban gaurin ba amma dai shi ne nesa da kokosa. kusa wahalun majarran eh ina gan shi wahalun majarran wannan sai ce gaba ki da ma'ana shi aka zake ce masa an kada cewa da kaza da kaza da kaza halun majarra kai duka su babu na kafashe hmm? kai dai kai tambayanka daga kasa inda ka bayar eh sama wa ma sadara min wahidu minha athara eh? athara asaran za'idan ala asari ma qablahu duk lokacin da ma sadara wahidun minhu duk yayin da ɗaya taso daga gare shi shi wannan wanda ya zo ɗin asara asaran sai ya ƙara gurbi za'idan ala asari ma qablahu kaga abu bai karewa kenan in ya sake aikata da zaka ga ya sake illa sama da dada to yaushe zai gyaru ya shirya zai yi sata ya yi satan ta ta kaga wannan sata zai sai ta kara karfafa masa karfin satan bai ga dama ne ba in ko yayi zana ki hawa yar waye ta isa ai dole yar liban kaza ma yayi kaza da ita balle yar malan kaza ya san yadda zai yi da ita in ko ya samu ya din ya dinga tinkaho kaga irin wannan baya tuba walau annahu taba da zai tuba wa anaba wa qatal qudrati lokacin da yake da iko wal imkani la qubila taubatu bai da an karbi sa tabbas wa muhiyat taho kuma da an goge masa zunubansa walakin hila bainahum wa baina ma ishtahu sai dai an shiga tsakaninsu da abin da suke sha'awa wala shay'a asha limanin taqala ila Allah ala hadhihi al min at walakin farrata fi ada'i ad-dayn hatta nafida al-mala wala a ashha babu wani abu da ifi daɗi limanin takala ilallahi ilallahi, ga wanda ya koma zuwa ga Allah ala hadhihi min at na tuba ba abin da yafi daɗi irin tuba ga irin wa'annan da suka saba wa Allah walakin farrata ga shi gashi yayi sakati ainihin sai ya bar tuban bashi ya biya ta gobe kiyama walakin farrata fi ada'id daini yayi sakaci wajen biyan bashi bai biya ba hatta na fidal mala wannan rayuwa ita ce malu din to kwaduka sun kare da wanda kwadukan zaka tuwa babu dukiya ta kare na fida na kame na fida na fida ne ka ɗauke ɗan kafa a jaka zai yi amfani gaba ko ni bawa ta zo an rasa wani wuri ko ibada aro kai na fi dalma da yawa. walau addahu da ya biya wa katal imkani la qabilahu rabbuhu ai da ubangijinsa ya biya ya karba wasa ya alamul musawwifu al-mufarrid ayyadayyanin dana mai saufa zan yi zan yi mu muka ce mai ce insha Allah sai da mun bata kalma mai kyau mai sakaci ayyadayyani iddana wanda ba shi ne ya ci shi wa ayya gari min ya taqadahu wanne ne mai bin bashin da zai biyo shi yau ma iya konul wafa'u min hasanati lokacin da za a biya daga kyawawan ayyuka don da mutum bai komai ba ya dai abin ne, ya yi ƙuru ya yi sata ya yi ƙuru ya yi zina ya yi ƙuru ya yi kaza ya yi ƙuru ya ci amana ya yi ƙuru ya aikata kaza ta akwai ranar biya kuma biyan nan za a biya da kyawawan ayyuka ne fa in in kyawawan ayyuka suka kare da wani na yake to ba zan yi kyakkyawan aikin ba har zan biya au ah, fa bi hamli asayi a ta sai a ɗabi na biya ɗora masa ga nasa da kuma na da ya cutar fa bana al'amura suka bayyana min lahi na ɓoye ajali ko wani amigi ala ibadihi an satara an makadira kadira ajalihim aka ɓoye masu gwargwadon ajalolinsu idan za ka ɗaga ƙafa ba za ka yi sallah ba ba ka da lafiya sai a ce ta yi sallah kila mutuwa za ka yi ta amma shi ba haushe ya ɗabi'antu in ya ga mutum bai da lafiya bai yadda ya kawo masa mutuwa kusa wanda ya kawo masa mutuwa kusa ma faɗa za a dinga yi da shi amma na je na samu malam umar bai sallah ba bai da lafiya Allah gane malam ya yi sallah a shi aka ce bai yi sallah a jikin ne ya yi na ce a kuta shi shi malam umar ya ce na an algar kawai a kasanni ta ji ka yi sallah da za ka mutu ba mamaki wasu za su ce kaza za su ce kaza an riga an san mu eh ba karfafawa ne ba na yi na gaya maka wannan to wajen karfafawa hayyar ya mutu kahiri kai ka wani da hankalinka ka karfafa masa gwiwa ya mutu kafiri shi na ce maka kaga ba zai sallah ba kenan ka ce na karfafa masa gwiwa ya mutu kafiri ai ka san abin da za ka faɗi ne ba ka san abin da za a mai dama ba haka magana take kai a magana ka ka kawo iya kololuwa shi kuma wancan wanda kake magana da shi shi ma kawo maka kololuwa a adalci ya kawo da kalli maganganun guda biyu sai ka zaɓi da ciki hmm? wanda ya ce maka ba za ka mutu ba zai ka bari in ka samu ɗan sauƙi ka gafe kai sallah za ka fi yin mai kyau ya cuce ka wanda ya zo ya ce maka wani tashi kai sallah kila za ka mutu yanzu za ka koma ga Allah shi ne masoyinka kuma shi ne mutum amma wancan dabba ne jaki ne in namiji ne jaka ce jahili ne bai san komai ba ga dini. mutuwar ce ake karfafa maka gwiwa akan mutuwar darka damu ko ka mutu ba komai yanzu shekara ka zafa kana zuwa makaranta kalli misalin a ce an kai ne kana cikin kamar da ce ta shiga kaza kila mutuwa za ka yi sauƙi ya zo ma kazan Allah ya karɓi yanka ka kalli jakarka sai ɗauko jakarka aji kusa da kai sai kalli jakarka tsofai tsofai kullum kana makaranta ai fatan Allah ka karɓi kyawawan ayyukanka Allah ya fi maka kurakuran da ka ɗebo a wurin wannan karatun shi ne na taimake ka amma ba an ce maka ba za ka mutu yanzu ba za mu ci gaba da gurzawa har yaushe ba mu zo nan don mu ci gaba da gurzawa ba ƙarfafa maka gwiwa a cire maka tsoron mutuwan ka mutu kana da kyakkyawar na sau shi ne ƙarfafa gwiwa ni ba ma taɓa kula ba shaidan ne yi wannan hanyar na maganan cewar ka aka maka mutuwa ka zata shaidan ne shi da wannan wazin wazin shaidan ne hmm? ya ci eh, ai ɗabi'an mu ne ai wani kaga magana ai ba ma masa musu ba ba da ka wannan kuskure ne in ka zo ka samu mutum ka shafa shi ka shafa shi ka ga wannan ko ka rike hannun sa sai wa ne sannuwa ne don abin da abin da ya dace inda tv ya ɗakin shi da Allah ku kashe tarbin nan idan kuka kashe da tafi za ku sake na, ku cire shi a gabana da jerin dubu gerin sanda akwai tv ya ɗakin cewa ku cire shi ku fitar da shi a kaga ba su fidda rai zan dawo ba ku cire shi na ga na an akwai wani hoto misali hoton sarkin garin ku hoton menene da ya ji shi ba mamaki zai mutu idan ya mutu a haka mala'ikun hama ba rasu zuwa sai dai mala'ikun azabar da kaddarawa ina fama da wani da tun da irin wannan misali sai dai ka buga da masoyinka in akwai wani dan siyasa wata ne ce duk ki ture wayannan in ma da mutum mahaifinsa ya goshi wani abu duk ba su da ke tuntuni kamata maka amur bil ma'arufi ban maka ba sai yanzu ku ciro wasu in Allah ta kawar ke fali na alhamdu ka tuba in ma misalin ta Allah ta kasance to Allah ya gani ka karwa an maka irin wani operation ko an murata ya maka kafa ko an yi wane ne inda ka ce zai to yi sallah ya zan yi sallah a kama na ce a babu komi ya taimawa kamar ka za maka taimawa cin ce to zo ka gari ga yadda za a masa taimawa ga yadda za a shafa masa kafa ha hm? ah, to dama ba dole ba ba dole ba ko a amerika ne ko a Amerika ce to ai nan kasan anna ne kasan anna ko kasan Allah kuma su din nan Amerika nan ba za su hana maka sallah ba sai dai ƴan uwanka da kaje da su su za su hana maka sallah aikin banza ko a san jarar take ba su hana maka sallah sun gaje ka ɗebo ƙasa ne za ka yi da wannan ƙasan a ciki ka ai mana tsafi ya ce a ba tsafi ba ne ba zo ka gani ibada zai muna son ya mutu musulmi kuma a nan ne ma ya kamata a kawo masu jinya shi ke na ɗaya ƙasa in ka ga dama ga wata hanya mai sauƙi inda dutsen ne ka ɗako dutsen ne ka in babu dutsen ne ka ɗako kaga yanzu ba zan iya taimama ba ga dutsen na can inda nake zaban alwala ku ɗako shi kwanan buga a jikin sanyi dutsen ne a hajar kai dutsen kan ana da amfani dina <laughs> muhammadu shi ne abin da din abin da je ku dauko wajen dutsen abdulsalam ku ga ku aje to in na tashi neman ku zan ce ina abdulsalam ke ga shi can a waje ce ku kira min shi ban san gayya ka gani ka gani ka ga ya tayi da kyar to ku gani kwandani shahida shahidu nan ga ɗauko dutse nan a kamun in yi taimama to daga nan tafi inda zaka tafi inda zaka ta saboda kana haka amma ba za ka ba ka zama malam ba za ka mutu ba malam za mu ci gaba wannan ya fashe da kokato in zan mutu kukan ka zai hana mutu saboda kana haka wani amma hukum eh, ala me yake da suna eh, ina wurin babana bana anna min hikmatillahi ya bayyana daga cikin hikimar Allah wa ni'amihi ala ibadihi an satara anhum maqadir ajalihi mu wani abun nan gurgurdon kwanuka da za an boye wa mabalaga amarihi ai ba dan haka mutum ke bari in huta shi kuma sako ko kuma lalaci ina da wahalan bai Kwanda a ce kafin lokacin aiki ya zo ka saba misalin kana son kai kiyamu laili a ramadana ka more fara kiyamu laili daga yanzu in ka fara kiyamu laili daga yanzu gaskiya sai dai lura kawai ta sa ka shiga ka shiga jami'i abin na ko kuma in ka da hadda qur'ani zai baka sha'awan ka shigo cikin jami'i don za a yi son qur'ani da kai ba za ka yi ba in aka barka kai ka dinga yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za ka yi to sai ga jama'a qur'ani ya samu a banza a kyauta tun da don wamma sun ce a banza ba zaki ne ba hausa ne to don ga na dinga buga wannan hausan kaɗan-kaɗan da wanda shi ya zauna dare ƙurayar ko yanzu yanzu na ka dubi yaran duk daren duniya ka buga musu waya suna makaranta duk daren duniya suna makaranta kuma ana bugawa za ka je suna eh, eh, eh, kai kana kwance buntur suna wani wasan wasan koko da ba ake magana da bakin dabbobi wai eh, me yake da suna eh, sauro na ke ce a fatai a fatai ga ya buntura in ga ya fada da gasan kama ya kwance a fatai fiti-fiti shi fiti-fiti na kasa ya isar da sako zuwa ga buntura su ne tsutsar kasa tsutsar zaure mala ibrahim shi ne wannan yi ne almajirci isha cizon tsufa a zauren alaramma to kaga buntura fiti-fiti gaya shi kuma ne shi kuma zai gaya fadada kuɗin cizo na daki ɗaki yi mata so da san kama ya shimfiɗi kuma wuce abinci to kai kenan kullum abun dore kullum abun dore ai kawai ka tashi a wannan lokacin kai ma ka ci arziki ga mawai sun ba da kansu ba ka iya zuwa ba sauran watanni amma yanzu ka zo ka ji inda ake yara ke zuba tilawa yadda neman ladan karatu

ai mai karatu bai taɓa barin karatun sai koma kai in haka nan mai karatun ba sai to a zauna a bari ba ka zama ni inda an ce za a yi sallah na da ƙura'ani ya ɗako ƙura'ani na saboda gani ma ya kusa ƙarewa ɗan yanzu rabon ganin da ƙura'ani da gilas in zan yi rukuwan cire gilas ɗin aji sannan in ajiye ƙura'ani sannan yi rukuwa sannan yi sami Allah in gama ɗako gilas ina sa ɗako ƙura'ani na ka zo ko za ka daɗe ga yara yanzu ya ba su kuma sun ittikazul asbab hmm? yara mici mici in suka fara wasa da ƙur'ani nan ba sai abin ba baka mamaki yanzu kai maka ka da ce ci ƙarya kake karanta mai inji ke eh kama ba ba ba ba ba mallaka a marihi fala ya zalul kayyisu mai hankali ba zai gushe ba ya tarakkabul mauta ina ta sauraron mutuwa jiran mutuwa wa kada bai baina ainihi ya sa mutuwa nan gaban idonsa a amma ya turruhu fi ma'adihi sai ya kame daga abin da zai cutar da shi a lahirarsa wa yastahidu fi ma yanfa'uhu ya istihadin abun da zai amfane shi indal qudumi sakin layi ne na kuwa kamar rubutu share ko sakin layi ya rufe gila ya ga ya sakin layi ɗaya ɓangare na nan ɓangare alkawa kibu yanzu fa ka tsakko da